muna yi mana barka da sake haɗuwar mu a wannan masallaci mu masjidu ali al-sani wanda yake a wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan birnin zaria garin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana yammaci ne na laraba sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina yau shekara 1444 ne ta ce da sha uku ga watan hudu shekarar tafsirai 2022 wannan kuma shi majalisin tafsirin alkur'ani da girma da muke gabatarwa na goma sha biyu a dukkanin ainihin wato watan ramadan a cikin wannan munasaba allah madaukakin sarki muke roƙo da datar da mu idan jama'a musulmi ba su manta ba من فارة تفسير سورة البقرة من أركان بيان آيوين فرقو نايني وطوانا سورة أنني إنت لوكي تلقي من أكثر في ذلك الوقت جاءت آيو إن شاء الله وزام التاجي سورة رفع لكم وطن آيوين لقى دفاني سيمو تشبه بلا ستسونا أيني هو تفسير آيوين فهذا تفسير المشهورة أعوذ بالله السميع العليم نعم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا غير فيه مجلد المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نعم. والذين يؤمنون بما قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم mun fara tattauna bayani game da ayar farko na waɗannan ayoyi wato faɗan Allah maɗaukakin sarki alif a inda muka ji cewa waɗannan ayoyi Allah maɗaukacin sarki shi ne mafi sanin ma'anansu tare da cewa mun ga wasu malamai sun yi ƙoƙarin ƙara fitar da wasu hikimomi wanda ke cikin ainihin wasu waɗannan ayoyi to akwai wasu a ƙarin bayani masu matuƙar fa'ida da alimamu ibnu kasirin ya kawo a cikin tafsirin sa dangane da waɗannan huruful muqatta'a wanda muka bayani a cikin waɗannan bayanai kamar yadda muka yi wato bi Allah madaukakin sarki ya yi amfani da waɗannan harufan ne domin ya jijiyar da larabawa ya nuna musu wannan cewansu da fasahansu da galakansu a wajen zance to alkur'ani da suke ganin cewa ba wata abin a zo a gani da ke to Allah madaukakin sarki ya saukarwa da annabin sa ne da harufan da suke magana da shi da hurufin shari'a da haka in sun isa su ma su amfani da waɗannan harufan su kawo irin alkur'ani Ya haka almamu ibnu kasir da ya gama tattauna waɗancan zantuttuka da maganganun manyan malamai sai ya ce majmu'atu hurufil mazkura fi awail suwar بحسب المقرر منها 14 harka. idan ka duka jiya alkur'ani gaba daya waɗannan wurare da Allah ya amfani da irin waɗannan haruffan masu yi wato ɗai ɗewa idan ka lissafa su banda maimai da aka samu misali an yi amfani da wasu harfa a wasu suran kuma an kara da su ko misali alif lam haka a suran ali an kara da su alif a suran sajda an kara da ko to amma idan ka dauki waɗannan harufa da alifun da lamun da nimun, da ra'un da fadun, da kafun waɗannan harufan dai wanda su kaɗai Allah ya yi amfani da su to yake za ka same su su goma sha hudu ne harufa an gane wannan kyau ya fi mana da wani hikima da a karkashin wannan yake in ban da mai harufan guda goma sha hudu ne to ina harufan suke sai yake wahiya kamar haka akwai alifun wanda gashi mun bita fiye cikin alifun lamin ko sannan akwai lamun shi ma yana cikin wannan sannan akwai nimun shi ma dai yana ciki akwai sadun wanda Allah ya amfani da wannan harafi a suratul sad ko sannan akwai ra'un Allah ya amfani da shi a cikin suratul a'raf alif lam ra ina fata fahimta sannan akwai kafun na nawa kenan na shida bumta barakallahu fikum kafun kuma Allah ya amfani da wannan harafi a wani sura suratu maryam kaf ha ya ayin sad sannan akwai ha'un a ina ka amfani da A je maryam din dai akwai kuma faha shi ma duka an yi amfani da ha'un ko nawa kenan bakwai akwai ya'un yana da cikin yasin barakallahu fi akwai ainun ina ka amfani da ainun ainun yawa da shura ina ba Na nawa kenan tara akwai ta'un ta'fi nawa nan goma sannan sai sinun ainihin sinin nimfin ko akwai ha'un hannun suratul ahbab suratul fatinan da yawa sannan akwai qaf a cikin suratul qaf qur'ani jiki kuma nun nun wa qalam waɗannan su ne harufa goma sha hudu da Allah ya yi amfani da su wajen fara wasu surori da su a matsayin huruful muqatta to malam yace dubu wani hikima da gunin cewa alqur'ani jama'a idan ka haɗa waɗannan harufan baki ɗaya, za su fitar maka da wani jumla mufida wanda ma'anan wannan jumlan kuma wani mamakin Allah yana daga cikin sirrorin alqur'anin da ake me suka hada za ka hada kalmar nasun hakimun qati'un lahu sirrun abin da zai baka kenan nassun hakimun qati'un lahu sirrun wato waɗannan harufa wasu nassoshi ne wanda akwai hikima a cikin su akwai gwanin cewa sannan Allah ya kawo su a yayyanke qati'un lahu waɗannan harufan sirrun suna da wani sirrin da ba wanda ya san shi sai Allah duba wani hikima da Allah madaukakin sarki sannan mu'jirar alƙur'anin bai kare a nan ba sai malam ce, da muka ce harufa goma sha hudu ne ko wahiyar nisfu al kuma in ka duba ba ka ga sun baka rabin adadin hurufin hijaiya hurufin hijaiya harafi nawa ne ashirin da takwas to kaga guda goma sha hudu rabin su kenan bisa Allah ya amfani da rabin su kuma a cikin rabin sai Allah ya zaɓi waɗannan da ya sauran ba kuma da yace wal madhkuru minha kun ga waɗannan da suka lissafa din nan nafsun hakimun qati'un lahu sirrun to ashraf su ne harufan da suka fi daraja a cikin hurufu dariya guda ashirin da takwas an gano wannan da ke ko ashrafu min al masruf sun fi daraja fiye da wanda Allah bai yi amfani da shi ba kaga wani cikin har ila yau sannan sai ce wa bayanu zalika in kana son ka gane darajar waɗannan harufan to min sana'ati tahlil sai ka ji ka koyi ilimin sarf wato ilimin da ake sarrafa harkofi da kalmomin larabci ko ba a ne za su gaya maka sirrin cikin waɗannan ainihin wato huruf qala a kaga wuri yi wuri kenan an koma zuwa ga ahlul lugha al-imam zamakhshari ga abin da yake cewa yake wa hadhihi al-huruf waɗannan harufa da Allah ya amfani da su al-arba'a ashara guda goma sha hudun nan مشتملة على اثنات اجناس الحروف سن حدا دون جنس وكل حروف على رتشي ما تذكر مهم يعني يكي أظن حقيقتي من المحموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطلقة والمفتوحة ومن المستعيلة آه، المستعلية والمنحفظة waɗannan wasu maganganu ne da ake amfani da su a cikin ilimin sarmu wanda nan ba muhallin tattauna shi bane amma kowanne daga cikin waɗannan an yi wato a kalmomi a ilimin sarki to Allah ya ɗauki wani wanda yake ainihin wato wakilta ɗaya daga cikin su an gane wannan na cikin ijazul qur'ani Allah madaukakin sarki ya gane sannan yake har ila yau wa min hurufil qalqala sannan akwai rufin na hurufin kalbuwa har ila yau sai ce wa fassir duha mufassalatan na yi bayanin waɗannan abubuwan dalla dalla kun makala to daga nan sai alimamu da masu ya ce fa subhanan lahi dakkat fi kulli shay'in hikma yace sarki ya tafi daga Allah madaukakin sarki wanda ya yi wato kinshe wasu hikimomi kowace abu وهذه الأجناس المعدودة مكسورة بالمكسورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة طوله ومن هنا لفق بعضهم في هذا المقام كلاما فقال ما لن يتيب بار دعما الله مدوكسين سكي yana fitar da wasu gaɓoɓi na wani abu sai ya sa wani abu na girma da daraja a cikinsu a cikin irin waɗannan ayyuka wato hikimomi da Allah ya kisa su ce wani malami ya fitar da wani hikima a ciki mai girma a inda yake cewa la shakka anna hadhihi al-huruf lam yanzilha subhanahu wa ta'ala abatan wala suda babu kokoto ba shakka Allah madaukakin sarki da ya amfani da waɗannan harufa ba kawai warji ya sa Allah ya amfani da su ba ba saboda kawai rashin wato kiyar zarci ba ya sa Allah ya zarci ya amfani da su lalle akwai wasu wato balaga da wasu adabi da wasu hikima ɓoyayyu masu girma a cikinsu da aka sai yake wa man qala min al-jahla innahu fil qur'ani ma hu ma huwa ta'abbud la ma'na lahu bil kulliyya qad khata'an kabira an samu wasu malamai su suna ganin cewa ba wani abin da aka kai amfani da su kawai da Allah da ya kawo su amma ba wani ma'ana ba wani hikima yace wannan turin jahili ne wanda jahilci shi yana bayyana ga kowa turin da ya kaji balagan alkur'ani jahilcin mutum ya irin wannan zakar to ya aikata ainihin wato jahilci kuma kuskuren shi a bayyana ke Allah ya kiyaye da عنها dole ka bada تقول لك بعد آخر دي أكنشوا وأنا حرفا سنة معنى في نفس العلم وإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا illa wa وقفنا حيث وفقنا وقلنا آمنا kullum كل inda عند na. idan Allah ya iya ba mu fasaha muka gano wasu hikimomin sai mu bayanin hikimomin kuma waɗannan da muka yi waɗannan maganganu da malamai suka rinka ɗaukowa za ka ga akwai wani hikima na musamman a ciki hikiman da Allah ya iya bayyana mana sai mu faɗe shi wanda ba mu gano ba kuwa ba sai mu shiru mu ce Allahu a'lam mu dai mun yi imani saboda kullum min inda rabbina Allah madaukakin sarki samu da shi to bayan waɗannan ayyuka sosai cika da waɗannan maganganu shi ma ne yake tsaye zuwa ga kayan da ya biyo bayan wannan da Allah yake zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin mun fara yin bayani a kan shajiya cewa wannan littafi wato alqur'ani kenan ko babu kokonto a ciki sannan shiriya ne da masu tsawa ko kuma wannan littafin da babu kokonto akwai shiriya a ciki ga masu takawa to ne ne takawa su ne ne almuttaqin malam yace da Allah madaukakin sarki ce shiriya ne wannan littafin ga masu takawa waɗanda ake ga masu takawa humul mu'minuna su ne masu imani kamar yadda aka samu malam Muhammad ɗan Ishaqa ya ba da labari daga Abdullahi ɗan Abbas bilal dan abu yake cewa da Allah yake hudan lil muttaqin ai alladina yahzaruna min Allah uqubata su ne waɗanda suke tsantsan, suke tsoron hukumar Allah da kusurki kirkirki ma ya haifu min al ta hanyar barin abin da suka sani na shari'a wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi wa ja'a bihi sannan suna kuma samun Allah ta hanyar kasance abin da Allah ya da shi ba za ka zama mai takawa ba sai in kana tsoron azabar Allah kuma kana sa rai ga rahmar Allah to azabar kana tsoron azabar Allah shine ka rinka ka abinda Allah ya haramta duk wani abu da Allah ya ce in ka aikata a cikin wuta to sai ka ce ne ka ji shi ko alamar kana kiyaye dokan Allah kana takatsan sannan duk wani abu da Allah ya ce wanda ya aikata zai shiga aljanna ba ka aikata wani abun gwargwadon hali shine alladhi yamtisununa bi awamirillah shi ne masu koyi da abin da Allah ya umarni wa yajtahuna ma na Allahu anhu wa sannan suna ne abin da Allah ya hane da shi kuma Allah ya tsoratar ya tsawatar sai a bashi to suna mutunta shi wannan su ne al-muttaqun kun ji bayani game da muttaqun ko har ila yau ya ci gaba da dauko zantuka daga malamai kamar al-imamu al-hasan al-jufari wanda kuma malami daga cikin malamai tabi'ai yace da Allah yake hudan lil muttaqin abin da ake nufi shi ne ittaqu ma harrama Allahu alaihim aw ittaqu ma harrama Allahu alaihim su ne waɗanda suke kiyaye duk abin da Allah ya haramta da Allah yake kasu shagiya to sun yi nesa bisa da da Allah yake kasu zina to suna yin yi wato a ido tazara tsakanin su da zina da Allah yake kasu zalunci wani suna nisan zalunci su wani abu da Allah ya haramta to waɗannan su ne al-muttaquna Allah ya sanya mu da cikin Sannan ya ce wa ajju makarada Allah alaihi sannan suna kiyayin su suna kokarin su wajen aikata abin da Allah ya faranta musu Allah ya ce su salloli biyar suna yi iya kokarin su Allah ya ce su azumin wata Ramadan suna yi iya kokarin su Allah ya ce su yi gaskiya su kyautata wa iyaye ainihin wato sadar da zumunci duk waɗannan abubuwa suna yi gwargwadon hali jama'a an gane wannan da ke ko معنى أبو بكر ابن عياش القرآن لكن بيئة الإمام الأعمش مدن سليمان النهران يمد القرآن المتقون في معنى أعمش يكي سوى فج آه، فعد بكه فقال لي سيسي أبنت باكي ذيك صامو نماجي في مك بياني جمخشي عن الكلبي يحكم بيئة الإمام الكلبي فسألته malam Iran yace ina ke na tambaye ainihin wato abubakar dan ayyash yace ina ga na tambaye al-imam al-kalbi sai yace idan kana son ka san su wane ne al-muttaqun alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ismi wal fawahisha illa al-lamam wadannan su ne al-muttaqun da suke ne tantan manyan manyan zunubai abubuwan da Allah ya kira a kusanta to suna ne tantan kuma ba ka kusanta shi wannan malami ya ce na ji wannan jawabin farajatu ila al-a'mash sai na koma wajen malam a'mash ya ce zai tambaye shi fa qala sai ya ce da ni nara annahu kadhalika wa lam yunkiru abin da ke faɗi mu ma haka muke fahimta kuma bai yi inkarin maganan ba Ya haka in an tambaye ka wani ne al-muttaqi wanda yake kiyaye dokan Allah to kai ma sai ka fassara shi da waɗannan fassarori masu aikata abin da Allah ke so masu nisanta abin da Allah ya haramta masu ainihin wato kokarin nisanta manyan zunubai da alfasha ba sa kusanta shi masu aikin abin da Allah ya faranta musu na ibadoji sallah azumi zakka da makamantan su amma an gane wannan ko to waɗannan su ne al-muttaqun wal fawashi illa lama wato sai abubuwan da suke ba a rasawa na yau da kullum na ji an adam kowa ya san ajiji وعشان قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون ايضا ذلك فيه الحوشي والطبع وعلبة وعمان يأكد أن خير الخطائين فوهون نحن في جماعة جاي ألا تقوم ذلك هل إلى يوم إلى هذا هي أساسوكو أي مولاب إيشي جبعي يوم واسو حفنا نحن كامونا ba kamar an fahimci waɗannan bayanai da ke ko don haka waɗannan su ne kifan almuttaqun to me yasa muka tsaya muke bayanin almuttaqun din nan muka gane wani da Allah yake cewa Qur'ani nan da ake karatu a ciki shari'a ne gare su ma'ana sai ka fara lissafin waɗannan sifofin gwargwadon yaya kake da su to gwargwadon yadda Qur'ani ke zama shiriya ne kake kenan. Gwargwadon yadda mutum ya ne kanta daga waɗannan sifofin gwargwadon yadda zai zama ba ruwan shi da alkur'ani kenan Allah ke ce da haka zalikal kitab wannan littafi alkur'ani fihi hudan lil muttaqi la raiba akwai shiriya a ciki amma ga masu takawa shirin kenan da haka duk wanda ba mai takawa ba qur'ani ba zai taba shiriya da shi ba kuma ana fahimta ko da haka kai kokari ka tibi a cikin wannan sifofi duk wani abu da Allah yake so ka aikata shi gwargwadon hali fattakullaha mastafatum duk wani abu da Allah ya hana ka ne wannan abin ka an yi wato tsali kanka daga aikin irin waɗannan abubuwan to alkur'ani zai zama shari'a gare ka da izinin Allah amma gwargwado yadda kake saba wa Allah ba ka kula da abubuwan da Allah ya farlanta maka to ba ka da cikin almusta ko da kenan qur'ani ba zai taba amfanin ka ba jama'a ana fahimta ko Allah ma a cikin sarki samu dashi wanda mana ya gama ɗauko maganganu da suka yi manyan malamai yake ƙoƙarin bayyana suwa ne almuttaqun to sai bayyana kuma maganar da muka kawo a jiya cewa shiriyan da Qur'ani yake zubowa gare shi to nau'i biyu ne shiriyan a jiya mun tattauna ko cewa akwai shiriya da yake tsara ka nuna wa mutum abin da yake daidai cewa ne yi kokari ya shirya da shi to amma sa wa mutum abin a zuciya da mutum shi kuma ba wannan sai Allah madaukakin sarki ina fata an gane shi Qur'ani yana zamowa shari'a ga masu cikawa ta hanyar nuna musu ne daidai kuma a cikin Qur'anin za su yi gamdakatar da abin da za su yi Allah ya dacar da zuciyarsu zuwa ga wannan shari'a ba an gane wannan kyau ko to kamar ka ce ne ake kokarin fahimta cikin waɗannan maganganu sai samu wani malami ibnul mu'tazili ya wani waje wanda yake kara fitar da ma'anonin da muka bayyana game da wane ne mai kawa, game da kuma ne shirya? sai yake cewa khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha ka tuka me tantan zunubi kananan su da manyan su to wani shi ne Ya haka kada mutum ya rika yaudarar kan cewa to ni da ni da bana yin ba to saka na dan zalunci sai da kada ai na wani sauki Waye wai da kuma yi ai kuma da cikin ne jama'a a san yana da cikin tunanin mutane da an zo an fara cewa wani abin da kake yi ba kyau ka daina kaza ka daina kaza sai ya rasa kallon mu da kake sama da shi to wato me yasa ba ku wa shugabanni wa'azi da su wanda yasa ba ku cewa su zarta dan mu mun nan sa tige da ai dukkan ku abin da kuka yi ne sunan shi haka kuma ne Za ka kai kuma kun ka yi da ake cewa ka bar wannan ka kace karanta laifi da karamin laifi da babban laifi duk sunan su ne jama'a laifi da aka babu wani abu da za a ce wai karami ne a cikin laifi misalin wannan shine misalin wanda ya ɗibi ruwan fitsari don wani ɗaya sai ya zuba a jikin shi ke ohu dai ai ba yawa bai kai goshi ta ɗaya ba da wata ne aka yi kiran duk ka zan kane ina fata an gane da haka laifi da ƙananan su da manyan su ana gwada girman su ne idan ana gwa masu juna amma dukkan su abin nisanta ne dukkan laifi ne Allah ya kawo mu da kanta kan shi da haka yake kallin dunuba na'am zai zo cikin karatu insha Allah ina ba ta idan kada wani ya dauka aikin da kuma ce gare shi yana aiki aikata wasu kananan zunubai shine maganar da kake yi idan wani ke ko yace kallin dunuba kan nisanci zunubai sagiriha wa kabiriha ƙananan da manyan su yace za ka tiƙa to wannan shi ne takawa haka in kana ganin kana aiki da ƙananan laifi sai kai haka da sauƙi to wannan shi zai ingiza ka kai ka zuwa zuwa ga aikata babban ai wanda ya duk wanda yake aikata babban laifi daga ƙarami ya fara maganin kada yi kada a soma shi ne suke ba lafiya ciki lafiya baka lafiya malam ya ci gaba da cewa wasna tamashin fawqa ar ya yahdar ma yura ka kasance kamar na aka mashin al ar kamar wanda yake a doron kasa an fahimta ko wani irin kasa ashau kasa ne ainihin wato ƙayoyi a wajen shi Allah duk wanda zai shiga da da aka kakkaɗe zai shiga ba tare da yin ba ba zai yi ba suna tafiya kamar a ce a kuma kwashe ne sai kuma a ce ka zo ka bi kansu ka wuce ya mutum zai wuce a irin wannan wajen duk wanda yake kiran shi zaka ga ya wurgawa an shi ko sannan ba zai ba shi hankali ba sai ya tsallake sai ke yawa me kake ne me yasa a lokacin da yayi wani ba yana magana kuma yana tafiya dan zai ji ko shiraudi ko yake to haka ya kamata ka rayu a duniya duk wani abu da aka ce biyu ne ka kace mishi duk wani abu da aka ce saba wa Allah ne ka kauce mishi kamar mai tafiya a kan da aka kasa ka fada ne ka zuba kayoyi sai ya ce yahzari ma yura yana kiyaye abin da yake gani ma'ana yana takatsantsan ya ce la na saghiratan kada ka raina ne da kake aikatawa saboda ya ce innal jibala min al-hafa wannan dutse kake kake ganin babban dutse tsakuwa ya fara shi ne da aka ɗauko tsakuwa aka ɗauko tsakuwa aka tattara aka tattara shi zama babban dutse in kuka fahimci wannan wahayi la yau to ka suka watsa tsakuwa a cikin shinkafin da za ka ci sai ka ce ai dai ba babban dutse ba ko ba a kuma ajiya wajen cin shinkafin ba zai yiwu ashe ba a rinka karamin laifin jama'a ya mana kusa sarki ka tsare mu daga zunubi kan Allah da manyan su haka an samu Abu Darda wata rana shi ma yin wasu wake wanda yake ƙara bayyana irin yadda mai Hawa yake da wani da kuma yadda ake son mutum ya kasance a kan shirya yace yuridu al-mar'u an yu'ta mana wa ya'ba Allahu illa ma arada haka abin yake jama'a adam ko da yaushe yana son burin shi haka ne ko ba ka bane ko abin da adam ke tunani yake buri to sai yake samu wannan burin wannan wata rana yace amma wa ya'ba Allahu illa ma arada Allah ko abin da Allah ya nufa yake faruwa shi yasa naka naka guri amma na Allah ne zartarwa haka kana son ka zama kaza kana son ka zama kaza abin da Allah ya nufa shi zaka zama to in ka san wannan ne kamata ashe sai ka ƙara kiyaye dokokin Allah ne da shi ne yake fara abin da ke faru zama an gane wannan ko yace yaqulu al-mar'u fa'idati wa mali dan adam kullum zaka ji ihu shi shine dukiya na wannan ka tsanawa Allah ma'ana kayana abu kaza komai nawa wana waiki tunani yace wa taqwallahi afdalu mastaqada tsakawan Allah kuwa shi ne yake falalar abin da mutum zai ci moriyar shi ka tara dukiya ka tara duniya yau da ranar karbar duniya ne rage shi ke nan ka rabu da wannan abin da ka tara amma tsoron Allah da ka samu a duniya nan ba ko bayan mutuwanka yana nan tare da kai da haka kiyaye dokan Allah shi ne mafi falala abin da mutum zai ci muriya a wannan rayuwa ta duniya Allah mu dauki sarki ko mu dace to in wannan bayanin duk da malamai suka dauko har yanzu kana son karin bayani dan ka fahimci su wane ne almustaquna to Allah da kanshi sai bayanin wato almustaquna a aya na gaba ne Allah yake الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذا كنت تشجع الصالح المستقيم سبعة في القرآن إلى الزموة الشريعة جيت وجبه كنتم sai Allah da kanshi yake allazi ka yu'minuna bil ghaib su ne waɗannan wanda suke imani da gaibi menene imani al iman suka ce ma'anin shi a tasdi gaskatawa ke an fahimta ko to su ne waɗanda suke gaskata al-ghaib wa mahul ghaib shi ne gaibu shi ne abin da kila adam baya cewa gare shi kunnin shi baya iya sauraren shi zuciyar shi ne kawai yake ainihin wato iya hasasowa tare da cewa ba lallai ya iya hasaso shi kuma yadda yake ba wannan shi ne gaibu jama'a an gane wannan da ke ko ma'ana sai dai a baka labarin shi to za mu zo mu ji maganganun da malamai suka yi game da abin da ake cewa gaibi sai da suke maganganu kusan kala takwas a kan menene gaibi dan cikin farko suka ce abin da ake nufi da gaibu shine Allah ko wanda ya taɓa ganin Allah ko wanda ya san Allah yake to amma waɗanda suke almuttaquna sun yi imani sun gaskata cewa akwai Allah kaga albarkacin imani kenan jama'a kuma an fahimta da ke ko magana na biyu suka ce idan aka ce algai su ne waɗanda suke imani da jin labaran da qur'ani ya zo da shi wanda su ba su shaida waɗannan labaran ba an ba mu labarin halittar annabi adam ko ba ka bane an ba mu labarin mala'iku haka ne ko ba ka bane an ba mu labarin shekanu da duniyansu duk waɗannan abubuwan ba mu gansu ba amma kuma mun yi da su waɗannan su ne allazi da yu'minuna bil ghaib wasu malamai suka ce a abin da ake nufi da alghaib shi ne abubuwan da aka bada labari da za su faru nan gaba ba wanda suka faru a baya ba kaɗai kaga waɗancan suka faru a baya ko to akwai kuma wasu labarai da aka bada aka faru wanda har yanzu ba su faru ba amma kuma za su faru to idan ka yi ikon da su da cikin waɗanda su imani da dai kamar mai kamar rayuwar barzaku kullum ana ba mu labarin abin da zai faru a kabari akwai wani taba zuwa ya leka ya gano sai an je tukuna kuma an gane wannan ko game da ni'imar da yake cikin kabari wanda ya bauta wa Allah ya mutu lafiya da kimar da zai je tarar da hikima Allah ka sanya mu da cikin su amma akwai azaba a cikin kabari wanda ya bijire wa Allah ya cikin dokokin Allah akwai azaba da ne jiran shi a cikin kabari Allah ya kare an ba mu labarin akwai tambaya da mala'iku za su zo su ko za su je kamar rabbuka duk waɗannan abubuwan ka zama faru gare ka amma kuma ka yi imani akwai su sannan bayan wannan kamar da Allah ya kanshi ya fice a ƙarshen ayan suna imani da ainihin wato bi akhiratuhum nuna ranar lahira an ba da labarin akwai wani rana da Allah ke tayar da halittu gaba yau yawmal qiyamah ranar da Allah zai yi wa kowa hisabin abin da ya aikata من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يكون في ذكاة مقوعة من دعاية كتاب وانا لا باريد عكا باسو يا أبو من لا تفارو جابيان جمد الجنة جابيان جمد وطا جسني إيماني دشي كما أنا فهمت أكو وانا شيني الذين يؤمنون بالغيب هر إلى يوم سكتي الذين يؤمنون بالغيب waɗanda ainihin wato su suke imani da gaimu shi ne da ake ba su na ayyukan da suke aikatawa yanzu ana cewa idan mutum ya sallah yana da lada neman lada amma ta imani akwai kana ji ana cewa wanda ya kallon jangi yana da darajar lada saboda wanda ya shi kadai guda ashirin da biyar ko da bakwai ka san yaya yake baka sani ba wanda ya azumi Allah zai bashi wani sakamako na musamman duk baka sani ba amma kai imani waɗannan su ne waɗanda suke almutuku waɗanda gaskata abubuwan da suke da gaibu tare da cewa ba su gan su ba Allah mu da kusin sarki da sanya mu da cikin su wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai da sahabi Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah ya ba da labari yace muna kallon aiki kira da amincin Allah tabbata gare shi sai muka ce da shi ya manzan Allah wai shin kuwa za a samu al'umman da suke da daraja kamar mu Musa sahabbai mun yi imani da kai mun yi jihadi wajen taimaka maka wajen ɗaukaka addinin nan mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza gashi mun ainihin wato a rayu tare da kai kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake na'am kwarai da gaske ba a samu wasu mutane wasu al'umma da su kuma suna da wani falala da ku kuma ba ku da shi tare da cewa tabbas duk waɗannan abubuwan da kuka bayyana haka abin yake ku ka ba da ƙarfin ka ba da dukiyanku, ka ba da lafiyan ka ba da hatta da jini cikin ku saboda saboda baiwa annabi kariya da addininsa. amma akwai wasu mutane da suka fi ku alkhairi ta wani janibin da ku kuma ba ku samu wannan alkhairin ba a wani lokacin su samu suke ya manzan Allah su wane ne waɗannan mutanen kuma mene ne wannan abin da za su samu da mu ba su samu ba ta da yake qaumun wasu al'umma ne min ba'dikum su za su zo ne bayan zuwan ku nuna bi wa lam yarawni ba su imani da ni amma ba saba gani na ba wannan shi ba sun imani da gaibu ko ba su imani da ba kaga sun wuce nan insha Allah kaga mun samu wannan kalala da wannan darajar sai ta ba samu ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba za ku yi mamaki ai ku da imani da ni saboda a kan ku ake saukar da wahayi wasu abubuwan da suke faruwa a kan kidan ku suka faru wannan ya ba ku kun iya gamsuwa kuka yi imani amma su fa labari kawai za a ba su amma saboda ƙarfin imani haka za su yarda kuma su bi ni su yarda da ni sannan yadda irin yadda kuma kuka yi imani kuka yarda da ni haka za su yi imani ai ko ce a nan sun fi ku falala kuma an gano wannan fito har aka ce sai da wasu daga cikin sahabbai suke yi mana kishin wannan falalan sai ya tabbata ga Allah jama'a ga su sahabbai ba su ga hadisi ne da komai ai sun cancanci haka ko jama'a ba ma duk da kaga mu ma Allah ya ba mu wannan falalan ya ba mu wannan daraja shi yasa duk wanda ya imani da manzon Allah to ma da Allah da imanin nan dai to alamar kai imani da manzon Allah jama'a shi da ga kana bayyana kaunan shi kuma kana imani da duk abin da ya ba da labari idan kana koyi da abin da ya zo da shi na shari'a wannan shi ne hakikanin imani da manzon Allah amma ba wai ka ɗauki jaribi ɗaya ka yi watsi da sauran ba ka zo kawai a baka tana ta cewa kai ne na rasulu kai ne uh, wane ne ga su uh, tambari kala kala da ake sawa kai ko amma kuma a aikace ba ka kai kuma da Ali ya karantar to wannan ka da manzon Allah yana da alaman tambaya dan zamanin manzon Allah kan shi duk waɗanda ba sa aiki da abin da annabi ya karantar to su ma ba su daga cikin waɗanda suke imani da manzon Allah amma an gana wannan da ko za ka babu shakka kafin mutum ya tabbata mai imani da gaibu to su ya kasance da waɗannan sifofi da haka daga ƙarshe al-Imam Ibn Jarir an-Tabari yace waɗannan fassarori mabambanta da malamai suka yi babu dalilin da zai iya kore su daga a hada su jika, a ba su fassarar su waɗanda kai imani da kai da haka duk waɗanda fassarorin imani da Allah imani da labaran waɗanda suka gabata imani da sakamako da Allah zai baiwa waɗanda suke aiki na sharri da na alkhairi imani da abin da zai faru nan gaba imani da tashin alkiyama tambayan kafi wuta da aljanna misali, siradi imani da manzon Allah da duk abin da aka tabbatar da manzo Allah wannan duk dalili ne da yake tabbata ne sun yi imani da gaibi gaba a gane wannan da ke ko to sifar ta kai kenan ma'ana wa'anda suka yi imani da gaibi bayan wannan fa sai Allah mana kuma sarki su yuqimu na fara wannan suna kai da sallah wannan shi ne sifan al da nabi to idan aka ce suna kai da sallah ne ake nufi da suna kai da sallah malamai har ila suka ce ma'ana suna tsaye da sallah ai suna cika duk wani abu da yake na farallin sallah kuma su sallar a kan lokaci sannan su yi yadda manzon Allah ya karantar wannan shine tsayi da sallah idan mutum baya aiki wato cika farillan sallah sallar shi kwakwakwan kuciya ne Allah Allah assalamu alaikum sallallahu alaihi wa alhamdulillah wa assalamu alaikum to wannan kamar yadda ya sallama sallan ko shi haka Allah zai kallami shi ba za ka fi sallan ba wallahi jama'a ba za a karba ba shi yasa wannan marar muka tsaya da ainihin wato muhabara ta musamman da iyaye mata akan mu a yi musu bayanin menene sallah kuma yaya ake sallah don mafi yawan mutane suna yin sallah amma yana sallamewa za a watsa mai sallan da ya yi a fuska Sallah bai karɓa ba saboda ne bai cika sallan yadda Allah ya ce a yi ba ka'ida kuma Allah ba zai karɓa abin da biya haka ya ce ka yi ba in ka yi sai ka yi yadda yake kai da haka wai qimuna salata jama'a ba wai fassaran shi ne masu yin sallah ba masu yin sallah na da yawa amma masu tsaye da sallah to ɗan kaɗan ne jama'a ina fatan jama'a an gane shi yasa al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa yake daga cikin alamun masu tsaye da sallah shi ne waɗanda suke yin sallah a kan lokacinsa. da haka duk wanda yake yin sallah bayan lokacin sallah ya wuce malamai ma sun tattauna akan wannan ma za a lissafa shi da hikima Allah kuma domin ka'ida shi ne idan Allah ya sanya lokacin yin abu idan ka aikata abun ba cikin lokacin da Allah ya sa ba to Allah ya karba wala sallah wala azumi wala aikin haji wala duk wani abu da Allah ya sa mai lokaci to a lokacin da Allah ya sa lokacin yake sarka misalin wannan shi ne yanzu ba da shi muna cikin watan Ramadan ba mutum na ji yana gani da lafiyan shi ba matakiyi ba ba cikin kuzuri ba wani lalura sai yin azumi a wannan watan sai bari sai shiga watan shawwal sai ga watan shawwal sai ya fara nashi sai guda talatin sai shi ko ya yi na rama shi girma Allah kai wannan azumin wallahi babu yanzu da duk sunayen Allah kyawawa babu wannan azumin Allah bai karba ba kuma ba shi karba ba da aka yi kira kawai da ya mutu Allah ya mishi ba ya sa shi a wuta Allah ya rage ko dai ya ciro shi daga ƙarshe ko kuma da goma a wutar Allah ka tsaye to irin wannan hukuncin ka ƙara ɗora shi akan aikin hajji a wani wata ake aikin hajji a watan zulhijja ko a waɗannan kwanaki kwanakin nan da aka lissafa na yi wato aikin hajji da haka akwai ranar da za a fita tarwiya akwai ranar da za a fi muna akwai ranar da za a hawan arafa akwai ranar da za a sauko duk waɗannan abubuwan yana da lokaci ko to sanin shi da yi sai bari sai watan muharram sai je hawan arafa shi kadai <laughs> ya je kuma can kololon dutsen ya tsaya can ku tsaron bauta tsakani da Allah wannan alhaji ne koko <laughs> kaga wannan ya je kawai ya bada mutuncin shi ya je ziyara maso ya je da yawon ganin ina ba gani aikin ya yi ko bai yi ba bai yi ba ne ya saba lokacin da Allah ya ce yi. jama'a mun iya fahimta wannan misalan ko da inda nake son kai shi ne mu ɗauko irin wannan filosofi mu a akan sallah Allah ya ce mu sallar subahi daga lokacin da alfiji ya fita kafin rana ya hudu Shi ne lokacin da Allah ke son mai sallar su bayi sai shi ka tashi karfe tara da rai shi ka ɗauko buta kai alwala bayan rana hanci ma ya gaji dubuli ne kai masu sallar asuba a lokacin ko babu jama'a Allah ya ce kai sallar azhar daga lokacin da rana yi zawali zuwa sadda inuwan komai zai yi daidai da shi kai ba ka tashi yin sallar azhar ba sai karfe biyar da rai akwai masu sallah a tsara lokacin ko babu Allah ya ce kai sallar la'asar da tsadda wato inuwan komai ya gefe da shi ya karu ya karu da wannan zawali shi ne zillu zawali ma'ana idan zawali ya yi da ciki daya to idan inuwan ka ya daidai da kai sai ka kara inuwan ya kara tsawo da ciki daya zillu zawal kenan an fita ko to daga lokacin sallar la'asar har zuwa dadda rana zai fada shi ne lokacin sallar la'asar sai wannan lokacin sai kake baka da lokaci you are too busy saboda kai ɗan kasuwa ne kana harkar kasuwanci Sai ɗan boko ne kana ta aikin gwamnati kai ma'aikacin kwanfanci kuna ta buga production gaskiya kai ka da lokaci a wannan lokacin sai bayan wato shafa ya faka sannan sai yi kai a zahar kai la'asar kai magariba sai ka buge sha tsakani da Allah mai wa kan adalci wannan sallar a kuma ko babu wallahi babu kuma. wannan shine gaskiyar magana da haka duk wanda yake sallah bayan lokacin sallar da ya ba shi ma ba shi da sallah hukuncin shi kai da waɗancan da muka duka misali da shi ta haka in mu fahimci ko to mu iya fahimtar wannan ma da haka jama'a kowa ya buɗe kunnen shi da shi babu wani abu wai shi rama sallah babu haka da zarar lokacin ibada ya yi har mai uzuri ba wani abu rama sallah sai har da misalin har da misalin idan mutum ya yi barci nassin hadisi ya zo ko ya yi mantuwa da lokacin sallah ko kwatanni an tara ba sai bayan da lokacin sallah ya fita a shi yanzu bai makara ba kuma ba ramuwa yake yi ba me hadisi ya ce annabi ya ce lokacin ya nashi lokacin da aka ce ba shi idan aka zo makara ba me sa da ya a wancan lokacin ba Allah da ya ce a lokacin shi ya dauki hankalin shi a bacci shi ya buta da tunani shi ya mantar da shi to wannan Allah ba zai karɓa shi da wannan laifin ba shi da ka'ida usuli da malamai ke cewa inna Allah idza akhadha an abdihi ma awhaba qata alayhi ma awhaba in Allah madaukakin sarki ya gusarwa bawa wani baiwa da ya mishi wanda da wannan baiwa da bauta mishi to Allah a daidai wannan lokacin shi kuma sai ya kuke mai abubuwan da ya tsora mai na farilla haka ka gaba ramuwa yi ba Isa ina bukira ina sanar da abin da yake cewa duk wanda za ka ga yana ramuwa shi ba wani uzuri a kan shi na shi ɗin da ya gina wa kan shi da haka ya fi sallah a lokacin sai da ya ga dama yanzu kana ganin ka raina Allah ne Allah ya karba abin da kaga dama kai wallahi dole kai sai kai abin da Allah ke so in ko ba ka yi Allah ya ce baya so shi haka mu girmama Allah ko kuma bayan Allah a matsayin bayi kike ga Allah ko mu ɗin da muke mutane tsakanin mu da junan mu muna yi wa juna rashin yake ba ma iya karba sai Allah za a yi wa yanzu duk yadda mutum suke da kashi da kudiri da bukata da wane ne yana son zai je kira kudin shi ne ba kudin shi bisa da hannu a banki yana son zai je kira kudin shi sai bai je bankin ba sai bayan karfe hudu za a buɗe mai kike shiga ni ba za a buɗe mai ba saboda ya wuce lokaci kuma wanda kowa zai iya fahimta ba ina zai ci kara ya ce an wulakanta ni kuɗi na ne wallahi a buɗe na ma ba kai ba ba ma za ka wannan kukan to sai Allah ya ce ga lokacin da ya ku yi min ibada mutum ya ki saboda uzurin wai ya shiga kasuwa saboda uzurin wai na tinki yana tsaye karasa hada hannun da wuyan saboda uzurin yana wani gyaran mota ko gyaran mashi babur wallahi jama'a mu girmama al'amarin Allah al'amarin Allah ya wuce da muka dauki shi wallahi wannan na cikin abin da yake sukurkutan mana da ayyukan mu sahabban manzon Allah abubuwa da suka kula da shi kenan shi ya ka samu darajar da suka samu a wajen Allah wallahi jama'a sun gaskata wa Allah imani ne sai Allah ma ya gaskata musu alkawarin shi da haka in har mun imani da Allah to jama'a kuna jin condition sun ba? shi ne zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah ne ne ne halin salaf magabata su sahabban idan aka ce lokacin sallah yayi sai ce manzon Allah kan shi shugaban sarrafawa kenan ko idan yana cikin gida yana taya matan shi aiki aikata a cikin gida haka kan su suka ba da labari a kansu aikata a cikin gida ne aikata a cikin gida ne su shara su birkari sunan su wanke wanke annabi na taya matan shi ya ka taba taya matan ta ba amma me ya faru suka ce amma da zaran an kira sallah lokaci sallah na yi duk abin da yake yi kawai sai ya wasa da zuwa na abin bai kai muhimmancin sallar da aka kira ba muhammad shahid to idan manzon Allah a aiki ta ga misal shi ta mana a shi mu ma ya kamata shi duk abin da muke yin haka sai lokacin sallah ya yi mu gaishe annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai wannan tunanin kuma suka fahimta su ma aka ce mutum zai samu kwadugo tun da safe yana yawo bai samu abincin da shi ba shi wani kira shi ya ba shi kwadugo zo ga faskare zo ga noma shi gode wa Allah Allah ya rufa mai asiri ya samu aikin da zai yi a shi ya samu kuɗi mafi halal mafi ƙarfi zai fi da kasbin yadin shi abu da ya aikata da hannun shi amma aka ce yana ɗaga gatarin nan zai fuskari in ya ji kira sallah ko to ba ma zai jawo da gatarin ba ta baya kawai zai ciki sai ya tsallafa ita Allah ya yi ga wuce ya rage ko me shi ya kira ko kai ya kira yanzu Allah da ya kira shi ya fi muhimmanci fiye da wannan tsakani da Allah mu haka muke arju an kuna da kika da hun zadun wa anta bi ghairi zad kana son yanzu a ce ka haɗu irin waɗannan ka zama kana tare da su ba ka ga irin da kwazon kai kuma ba ka ga irin wannan kwazo ai inna safinata ta ci gidi a yadi wallahi jirgin ruwa baya taba yawo akan turbaya ka taba ganin jirgin wa yana tafiya akan turbaya dole ce a ruwa da aka fata shabbahu in lam takunu misla ni kokari ki kuri da magabatan nan aikin da yake kan mutum bari muke cewa sun za mu kuri da shi. amma kai kana jin ana kiran sallah ba ka da wani uzuri ba ka taso ba kan kullum ka za a tare ikama yi kabbaran harama a kare fatiha haɓar jama'a wannan wani irin lalaci ya same ni wani ba ma wai raka'a ɗaya biyu ba gaba ɗaya sallan har a ida ba zai zo ba kuma ya ji kiran sallah akai idan shi aka tada akai idan shi za a yi sallama kuma baya jin wani abu tare da shi saboda ai ya saba to ne ba shi kashi na shi kuma kana fara wai kana cikin alladina nuna sala da sauki jama'a sai muka ce tafsirin nan muna son yi ne mu kwanka kawunan mu da kanmu har sai kowa ya gyara manufan kenan sai da kana jin ana karanta ayan nan amma kan ba su wasu bayanan to tafsirin qur'ani nan saboda haka aikin ake yi jama'a wa yuqimuna salata masu tsaye da sallah amma nan fa bangare ɗaya ne fa kula da lokacin bai shi ake magana za ka zo ka je kuma a da yin game da sifar yadda ake yin sallah shi ma in kai ne, to sallah ka tayi ne. sannan za ka zo ka shi bayan ka kula da lokacin ka yi kan lokaci ka yi shi yadda ake so sai kuma ya zamfa zuciyarka Allah kaɗai kake nufa da shi babu riya ciki wannan shi ne yake ba da cikakken ikamus sala cikin ba ka waɗannan kwanciyar an ba har yanzu baka zama daga cikin masu da Allah ba idan ba Allah yanzu ka ji waɗannan bayanan da za a baka biro da littafi a ce to yanzu ana son ka ba da sunayen waɗanda za a yadda har a wajen Allah su yi sallah mutum nawa za ka rubuta a goyi Allah sa ka samu ɗaya ma ɗaya Allah sa ka samu wallahi jama'a sun za su yi kan ma'adalci to daga nan za ku gane muhimmancin da Allah ya ce abin da ya fara bincika na aiki da ya samu ranar tashi shi ne sallah in sallah ta yi kyau komai sai Allah ce ba matsala an san shi ma kawai ke kyau ba sai an duwa kawai sai a ci ka wuce amma an sallah ta samu matsala to komai ya samu matsala da haka mutum nawa ke yake ganin shi kam ya kula jikin magabata akwai wanda aka bada a rayuwan shi sallan jam'i kawai kuci mishi ba tsawon shekara arba'in shekara arba'in sallan jami'i ba taɓa kuce mishi ba sannan ba wai sallan jam'i ba kadai a sahun farko da shi ake tabbata sallan sannan sahun farkon mashi yake fara kafa daga dama za ka ba ta cin kabila harama yana wajen sallah ba to kai a yau din nan kaga ko ya ajiyar shi ko daga nan ku gane akwai matsala jama'a wala ce fa rufa ce wanda Allah ya rufa asiri kawai shi yasa mu da rutuwa cewa muna aiki haka akwai wasu masu rutuwa suna rutuwa cewa ai su sun ma yi ibada da yawa yanzu ladan su a wajen Allah ma yayin yawa da haka bari ma su kan saba wa Allah dan kada ladan yawa Allah yawa wallahi akwai wani kwanaki wata ta zo ta cewa wai an samu wasu haka yau in ya sallah azhar to gobe ba zai azhar ba sai ya yi la'asar saboda ai musulmi ba zai dawo ma wuta ba ji wannan irin tunani jama'a shi ne kuma wallahi jama'a shi ne yake mutane Allah mun gano ne shi ko Allah mana da kuke suke samu dace zama ga bayanai ya yi bayanai ga lokaci ya kure mana kuma ga ruwa ana yi da haka muna ganin za mu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu gobe har yanzu baka ma ban ba mu gama jin sifar almuttaquna ba haka mu daina tunani abu ne mai sauki kowa ya yi tunani yana da cikin almuttaqin Allah mu da kuke sa ya samu dace na'am alaikum assalam wa rahmatullah fa Allah ya sa samu yanzu an samu wasu kawai yaka na musamman gidan kwallo haka gidan kwallo kallon kwallo eh a ran wani wani wani ba a kula ɗan kewaye haka idan an gama kwallo haka kama a yi a zara a zuwa kaza a gina don wannan inda suke sallah nan ya abin nasara kuma na biyu akwai wasu a yaka su ba masallaci ba masallaci yanzu akwai masallaci a nan za ka wasu a yaka su kamar jama'a biyar su a nisha ko wani suna sallah kan su kiyama ya mai sallar su. na daidai a batu gaba da lokuta shi yasa muke akwai sauran bayanai amma tun da ita ta yi bari mu ba da shi sama sama kafin mu zo kan bayanan batu gaba da lokutan sallar da jama'a kamar yadda kuka ji kowace sallah mala'ika jibril Allah ya aiko Da zo ya wa bayanin lokacin a aikata ma wallahi duk bayanai da aka yi game da sallah a aikata aka yi su saboda muhimmancin su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaikar jibril lokacin sallah na farko yana shiga sai ya iso wajina sai ki in tashi yi sallah idan muka yi sallah lokacin zai fito ka kiyaye wannan lokacin shine farkon lokacin sallah kaza karshen lokacin na yi sai ya sake dawowa sai sake koya mai wannan sallah ce to yanzu ne ƙarshen lokacin sallar shi da muka yi daga sallah ka daga wancan lokacin zuwa wannan shi ne lokacin ka da haka duk wanda zai yi a cikin wannan lokacin a haka ba ka koya wa manzon Allah lokacin shi sa shi ma ya tsaye bayani dalla dalla ka karanta dukkanin kutubu sunna da suka rubuto bayani game da ibadojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga kowanne akwai kitabul mawaqit sawa bayani game da lokutan sallah haka aka rinka ruwaito sahabban nan suka tawuna mana karatun ga yadda ake kallon ga lokacin shi daga kaza zuwa kaza saboda kada wani ya bada uzuri cewa ai shi bai ba to da aka gama wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina hataini waqtu tsakanin wannan lokaci da wannan to lokacin sallah kaza shi ne muka yi mana bayani a gurgurdan amma kun ji wasu saboda suna son su kallon kwallo da haka idan lokacin sallah a zahiri can kafin la'asar sai su haɗa sallolin saboda wani haba jama'a wannan wani irin wasa da addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallolin ne sannan shi annabi kan saboda zai yi wasa ya tsaya akwai lokacin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa wasu salloli malamai sun bincika sun gano kudurorin da ya sa aka haɗa a misali irin waɗannan lokuta ana ruwan sama shi da sai a ce lokacin sallah kaza ya yi ruwan zai takura mutane ku ji gama mutane za su shiga takura wajen fitowa to a nan ya tabbata idan an zo sallah wadda suke da kusanci da juna annabi ya kan hadawa kamar a zahar al'asar magarba da isha jama'a an fahimta ko amma in ba wannan kujiri ba da wasu kujurori tabbatattu annabi baya hada sallah kawai wai saboda yana kan ya wa kan shiraren lokaci na hutu kawai kuma ana fahimta ko da haka wannan abin da ke kafa'an wahida kafa wa Allah ne da haka wanda ya yi tuba wanda kuma yi wato ya san ya ba da fatawan a yi to wallahi ya je kai alaikum assalam wa eh shine wanda yake salama akwai akwai akwai ɗaya na biyu cewa ga masallaci a anguwa ko a layi amma wasu ya sanin yin salloli a wuraren babu shakka ba su game da sallan da suka yi babu dalilin da zai sa ka ce ba su da sallah ba amma kuma tabbas ladan sallan su bai kai waɗanda suke a masallaci ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu rajul fil jam tajidu ala salatihi fi baitihi wa sufihi بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة sallan da za a yi a masallaci a can ya su falala fiye da sallar da mutum zai yi a kofar shagon shi ko a gidan shi shi kadai da daraja ashirin da bakwai to kaga wannan yana nuna sallan shi ya sauki nauyin farillan da ke kan amma kuma ya rasa waɗancan darajojin to iya abin da za a nuna mushi ne ya gane asaran da yake yi don ya san muhimmancin da zai sallar dare kama a gane wannan kyau ko amma ba ka dalilin da za ka ce har yanzu bai sallah ba ko bai da sallah amma dai ya yi asara wancan wanda kuma nan fa ana magana in ya yi sallah ya cika ka'idojin da za mu zo har yanzu mun fara karatu a kan sallah ba kowa ta ya raina kanshi wallahi za ku zo Allah wallahi jama'a ni da kai da ina ƙara jinkiki ina fahimci akan waɗannan ayoyi wallahi ni da kai da kai da kai da na da kai wallahi da abin jama'a to kaga waɗannan abubuwan ne ba a gaya mana yasa muke yi rukun tsakanin kashi da ibadoji da ma amma muka san waɗannan abubuwan kowa zai iya shiga sai da yi shi kowa zai shiga sai yi shi Allah ya sa mu dace na amma alaikum assalam wa rahmatullah Na. Na. haka na'am na'am eh na'am na'am eh subhanallah sai bakance kenan ya Allah ya jarabce shi na'am kare da haka yake da eh yawa an samu duniya sai gagara tambaya ce yana daga cikin abin da yake ɗauki da shi na kwensu idan mutum ya bakance a saurara jama'a idan mutum ya bakance cewa zai yi kaza to ya yi wani irin ainihin wato alwashi at the point of no return saboda wanda ɗin alwashin da shi shi ne Allah mahalici wallahi is always reliable ba a iya cinewa haka abin da dubin sai ya yi shi wallahi jama'a ba abin dariya ba ne azumi dubin ne sai ya yi ya ba shi yarwa kan shi azumin zai yi kuma da zai mutu da yi ba ko bayan laifin da shi zai da shi magadan shi kuma wallahi sai sun biya wannan azumi wallahi lazim ma wata mata ta zo ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarta ita ba cikin wannan alwashin jirgin ruwa ne za su hau zai tsallaka da su ki da ta ya tashi saboda ta firgita hawa kan wannan tekun kafin a hau tekun sai take Allah in ka tsiratar da mu muka tsallaka lafiya wata biyu sai na yi azumi a jere Allah ya wannan alwashi Allah kuma ya tsayar da su suka tsallaka lafiya ana tsallakawa ba da jimawa ba sai ka mutu shi ne magajiyar ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah mahaifiyata ta yi alwashi za ta yi azumi wata biyu da shi yanzu ta rasu ba ta yi azumin ba ya za mu yi da shi da yake in bashi kashi na wani mutum za ku biya bashin ko ba za ku biya ba suka ce zan biya mana mun ba ka wata ya mana abun goli da abun kai a cikin nan uwa ku tafi bashi dubu biyu ka biya ba manzo Allah ya ce to wallahi bashin Allah ya san a biya da ka sai kun raba tsakanin ku haka ji waɗanda suke tsarin su gaje shi nan ko za su fi cikin azumin su raba wa kansu ai ka yi ɗari wani ya yi ɗari in sun wannan kawai shi ne jama'a haka za su rarraba tsakanin kirgina a rai da gaske haka shi ma haka ka samu yin wannan kwanaki shi ma ake yin wannan kamfen wai wani ne wannan bashi da haka yi ta samun nan na corona corona ne ko wane corona corona ma yanzu ka ba labarin su ko Allah raka shi ki gona ina ba dan fahimta sai shi ma sai alwashi wai Allah ya sa ya samu wannan tallafin saboda yana ganin wani kuɗin banza ne kawai zai samu shi na zai azumi biyu biyu yana kashi ko bayan sai da halal a banki an ba shi ba. halal ka kashi? kashi kashi kuma yanzu yana neman fatawa Ko wannan kamar shi ne jama'a haka ji tsoron Allah ya ke fara azumin ya abin da ya Allah ya ɗauki ran shi kuma da ka ƙara sa tsora amma to shi yasa addini ba abun wasa bane wallahi addini ba abun wasa bane wa kuma assalam wa rahmatullah jama'a ya tsora da ɗaya bayan ɗaya wani na magana akwai na'am sosai kuwa kamar yadda suke da laifi in yana an ana bin shi bashi ba su biya ba ina fata mu dinta sai da gaskiya wa alaikum salam alaikum gaskiya ne tun a wajen gado su ma suna taking try ko da jakarin misu da hajjin sai wannan babu wannan sharadin, ina mata gani gwargwadon ya kuma ganin dai zai iya yi a iya tashi ya da ɗan yawa ina ba ta amma ba shi ba ne tun da wani ne zai kwashi kaso biyu tun da za a iya samun wata mutum ma ta wani namiji karfin hali na ba wani namiji rabu da wajen arziki kaga wannan ba za a za a kallafa mai a ce yi yi tansu ba ina fata gani Allah bai kiyaye daga nan za ku gane jama'a addinin musulunci ba abun wasa bane wallahi eh, ba abun wasa bane addini haka mutum ya tsaya iya yadda Allah ya ajiye shi ai shi ka uku ce daga cikin masu taka tsantsan da kiyaye dokar Allah ko shine ba sa wuce gona da iri abin da Allah ya ce su yi iya shi suke tsayawa su ba shi muhimmanci wanda Allah ya haramta musu sun kusance shi sai su nemi Allah ya cika musu sauran inda suka yi short comment sai Allah ya cika musu amma mutum ya rika cika baki yana ganin shi ya ne yana ganin shi ya isa yana ganin shi zai iya wanda ya kawo wa kashi abin da wani iya ba annabi ya ce wa sahabbai alaikum min addini ma su ce ko ku rinka daukan abin da za ku iya cikin addini A inna Allah la yamallu hatta mallu. Allah ba ku ji da ba ku da ba sai in ku kun ji kun fasa sannan Allah ma zai dena da haka ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla abinda Allah ya fi so ka ɗibi abu ɗan kaɗan wanda za ka iya jimanta kana yi amma ka raruko wa kanka abinda kai ka san cika baki ne saboda tsaban jirgin ko kai ka zama mahaukacin majnunu samun famanan ka kace ai shi kare jama'a in Allah ya kaddara ba za ka samu ba ya zama shi ne rufin asirin ka kun irin magana da muka yi a wancan magana da muka mutu a baya game da asma'ul lahi alladhi idza biya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ata wani sahabi ya kiyaye wanda ya tambaye shi yace da in na gaya maka zaka halaka to mafi yawan mutane haka muke ga wani ya gano wani sirrin biyan bukata yanzu ko daga nan ya halaka ko daga nan ya halaka ba shi ka rika roƙon Allah alhamdulillah Allahumma ah, menene ahayini miskina wa tawaffani miskinan wai addu'a da aka ce wai annabi da yi ko ina ba shi mutunta Allah ya sa mu dace na'am wato ai yanzu wani kai sun sallar ba ma kuna ta tambaya cewa ba a yi sallah idan ga abinci abin da ake yi shi ne sai a da abinci a inda za a yi sallah amma tawilin da yi suka maida har ka jiwa ana cewa ci na gaba da sallah a wani karatu kun san mahimmancin tsalla kuwa wani ci na gaba da sallah za ka mutum sai zauna ya kaɗe sa abinci ai ta sallah shi ya ki zuwa yanzu wallahi ba abin da ake cewa nan ba Ya haka in za a yi sallah ya zan aje abinci a wajen to da zarar lokacin sallah ya kashe sai a janye abincin sai a zo a sallah amma kuma sai wanda aka ga ya shiga hali yanayi mawuyacin hali sai da in ma ya miƙe to karshen ta sai ya faɗi wannan sai a ce ya ci abin da zai iya sustain ya zo ya yi sallah shara yake lura da ainihin wato al-zarurat an gane wannan ke ko saboda a zarura su kaddaro ala kadiriha ko bi kadiriha da zuwa ana kaddarawa da kaddarawan shi amma ba wai a cikin abin sakakai har mutane su rinka take wato advantage na wannan suna yin abin da suka ga ba da haka wannan karatu har ya shahara bakin mutane shi na gaba da sallah da haka mutum kawai sai ya birin sallah Allah ya kiyaye kamar yadda nake mana ku bari sai mun gama karatu akan sallar tukuna za ku ji tambayoyin da za ku ji za su shige karatu insha Allah Allah mu da ku ta saki ka mu take jama'a musulmi ka mu saurara a nan insha Allah sai Allah shi da rafi na gobe wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah نعم نعم نعم eh gaskiya mun faɗi wannan ko zai dan fi eh zai fi gaskiya a daure a rike rubutawa yawwa cikin tambaya sai ba sarkin hausawa Ai, an Allah wannan ba kai ne